صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار ثم أما بعد عنوان خطبتي هو الرجوع إلى أقوال العلماء والعقلاء هو النجاة أيها المسلمون اعلموا أن حياة البشر تمر بتقلبات وتغيرات كثيرة وتحصل له الأزمات وكل أمة وكل شعب بل وكل فرد عرضة لهذه التقلبات والتغيرات وللفتن والمهن بمختلف أصنافها وأشكالها قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ثمانية تجري على الناس كلهم ولا بد للإنسان يلقى الثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية إذا ليست الحياة دائما خطا مستقيما بل فيها منخفضات وفيها مرتفعات كطبيعة الأرض التي نعيش عليها وإذا حصلت هذه التقلبات والتغيرات فغالبا أحوال الناس تموج موجا ويعم الاختلاف والاضطراب وتتفرق آراء الناس ومذاهبهم وفي وسط هذا تظهر أصوات من هنا ومن هناك تعلو أحيانا وتخفت أحيانا إنها أصوات أهل العلم وأهل العقل والخبرة والحكمة أصوات تبحث عن الخير للناس وتلتمس تحقيق مصالحهم ودفع الشر عنهم إنما أصوات الناس حين المخلصين الذين لا يبغون أجرا ولا شكورا وإنما يريدون الثواب من عند الله سبحانه وحفظ مصالح الناس فجزاهم الله عنا كل خير إخواني في الله إن الله تعالى قص علينا في القرآن الكريم قصصا رائعة لأناس صادقين وأناس مصلحين رأوا أقوامهم وعشائرهم في خطر فقاموا منذرين ووقفوا موقف الناصحين المنذرين يريدون النجاة للناس ويريدون الخير لهم نادوا بأعلى أصواتهم ولكن للأسف إن أقوامهم لم يستجيبوا ولم يسمعوا لهم فكانت العاقبة مريضة وفي سورة غافر يقص الله سبحانه وتعالى علينا نبأ رجل مؤمن سميت سورة غافر بسورة المؤمن لأجل هذا الرجل إنه مؤمن آل فرعون يأتي موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه وقومه يدعوهم إلى الله وإلى توحيده يدعوهم إلى الإيمان بالله فيرفض فرعون دعوته ويكذب رسالته ويحشر الناس وينبئهم على ويعبوهم على موسى ويأبأهم على موسى ويعتقد النية والعزم على قتله كما أخبر بذلك جل وعلا في هذه السورة سورة غافر عند الآية الثالثة والعشرين وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو, أو, أو أن يظهر في الأرض الفساد فيخاطبهم المؤمن خطاب العقل والإيمان والتذكير يقول لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات كأنه يقول لماذا تريدون قتل موسى هل هناك جريمة ارتكبها يستحق القتل عليها؟ المجرد أن يقول ربي الله تقتلونه إنما يستحقون القتل لجزائهم لجزائهم يرتك لجزائهم يرتكبونها أما أما لمجرد عقيدة يعتقدها فلماذا تقتلونه كيف وقد أثبت لكم صحة عقيدته و وقد جاءكم بالبينات فنصحهم نصيحة عقلية تخاطب العقل مباشرة ثم أخذ يعظهم يذكرهم بعاقبة الظلم والفساد يذكرهم بمآل الكفر والعناد وماذا حل بالأمم الظالمة قبل ذلك بخطاب رقيق يقول لهم وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ويواصل تذكيره فقال وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وما أجملها من كلماته وما أحسنه من, من وعظ ونصح ولكنهم للأسف لم يستجيبوا لهذا الناصح الصادق استخف فرعون قومه فاتبعوه كما قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه وعظموه وألهموا وألهوه وساروا وراءه وتركوا هذا الناصح ورأوا فيه ضعفا ورأوا إنسا ورأوه إنسانا عاديا فلم يقبلوا كلامه كما فعل قوم شعيب لما جاءهم فقالوا له وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزل ما فهموا أن النصيحة ليست بالأنساب والأحساب وليست بالجاه والسلطان وما فهموا أن النصيحة ليست بالمال والثروة النصيحة تنبع من عقل وعلم وحكمة يهبها الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وإن كان إنسانا ضعيفا وإن كان إنسانا ضعيفا وإن كان إنسانا لا يلتفت إليه فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها رفضوا نصيحته ولم يقبلوا كلامه فلم ييأس منهم لكنه أيقن أنه لا فائدة من تذكيرهم فقال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد هذا لسان حال كثير من المفلحين في كل زمان ومكان ينتهون ينادون ينذرون ويحذرون فحين لا يجدون الاستجابة يقول فستذكرون ما أقول لكم ماذا كانت العاقبة فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل يوم ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب عاقبة مريرة أصابتهم حين لم يستجيبوا ولم يستمعوا لهذا لقول هذا النافذ الصادق إخوة الإيمان وهكذا الأمم في كل زمان ومكان حين لا تسمع لأقوال الناصحين تظل في ضياع تظل في ضياع وتظل في تيه وتخبط وتدخل في متاهات لا تستطيع أن تخرج منها إلا أن يشاء الله وعجبا ممن يأخذ بكلام مجاهيل في الإنترنت أو أخذ أو أخذ أو يأخذ بكلام من بكلام من لا يعرف من لا يعرف بعلم ولا عقل أو يأخذ بكلام بكلام من عرف بفساد وكذب ويترك كلام العلماء والعقلاء جانبا لا يلتفت إليه ولا يلقى لها بالا وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول في حديث أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه سيأتي على الناس سنوات قد يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل التافه في أمر العامة وفي في المسند السفير يتكلم في أمر العامة قال علي قال الحسين قال الحسين ابن علي بن أبي طالب وقعنا في الخطايا والبلايا وفي زمن اشتباه وفي زمن انتقاض واشتباه كفانا الخير والصلهاء أضل وعز بظلهم أهل السفاه وباء الآمرون بكل عرف فما عم منكر في الناس ناهي فصار الحر للمملوك عبدا فما للحر من قدر وجاه فهذا شغله طمع وجمع وهذا غافل سكران لاهي إخواني في الله ولعل تلك السنوات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي نعيشها فوالله لا صلاح للناس ولا استقامة لأهوالهم إلا إذا كان العقلاء والحكماء والعلماء هم قادة القوم وسراتهم وسراتهم فإن سرات القوم هم الحكماء والعقلاء بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين لهم بإنسان إلى يوم الدين بايهكا ينقوى ما سجرما فتبا تسنى مغنى أكن عنواني كوتاكي دنميتنا الرجوع إلى أقوال العلماء والعقلاء هو النجاة كما وزوى كما غنغنما لميت da ma'abota hankalin cikin al'umma shine tsira ma'ana kaucewa hakan akwai fadawa cikin kwazazzabo da kuma ainihin wato hanya mara kyau ya ku yan uwa musulmi ku sani lalle rayuwa ta dan adam tana tafiya ne da abubuwa na canje-canje da kuma matsaloli masu tarin yawa waɗanda annoba ko musibu sukan auko wa cikin mutane ima a karan kawunansu ɗaiɗaiku ko kuma a cikin al'umma gari a wato a game gaba ɗaya kowace al'umma kowane yanki na mutane kai da ma ɗaiɗaikunmu gaba ɗaya kowa ana bijirar da shi zuwa ga irin waɗannan abubuwa na canje-canje munana waɗanda suke faruwa ko waɗansu matsaloli da fitintunu da annoba da musibu kala daban-daban suna faruwa a cikin rayuwar ɗaiɗaikunmu da kuma gaba ɗaya imamu shafi'i allah ji shi. yana faɗi cikin waɗansu baitocin shi yana cewa waɗansu abubuwa guda uku tana gudanawa akan mutane gaba ɗayansu ba makawa duk ɗan adam sai ya haɗu da waɗannan abubuwa guda takwas kowane ne shi ba malami ba jahili ba mai kuɗi ba talaka babu ɗan birni ko na ƙauye kowane ne abubuwa takwas suna gudana a kan shi yake akwai sururun wa huznun wa jima'un wa furqatun wa yusrun wa usrun thumma suqmun wa afiya yace abu na farko kowane ɗan adam zai gamu da farin ciki a rayuwar shi wata rana duk damuwa wata rana akwai bakin ciki wa huzn akwai kuma bakin ciki yana bin bayan farin ciki duk yadda mutum ke cikin walwala wata rana kuma damuwa da bakin ciki za ta same shi haɗuwa da kuma rabuwa uku da hudu kenan wata ran za ta haɗu da masoya ababen kauna ko ka gamu da makiyama wani lokaci kuma sai a ce ka rabu da su imma masoyan ne imma makiyan ne akwai haɗuwa akwai rabuwa cikin ta sana akwai usrun wa yusra biyar da shida yake akwai kunci akwai yalwa Biyan da rayuwar mutum take wata ran zai tsinci kansa cikin kunci duk da take kuma wata ran zai tsinci kansa a cikin yalwa wannan ba wai lalle wadata mai yawa ta kuɗi ba ko wata abu wani abu na dukiya ba a'a mutum da zai samu kanshi wani lokaci ya ji shi a sake a sake yake ba shi da takura a tattare da shi wani lokaci kuma sai ji shi cikin kunci ko da ya tara abin da ya kula kowa amma sai kunci kanshi a wannan kunci sannan akwai suqmul wa'afi na bakwai da na takwas kenan akwai rashin lafiya haka kuma akwai lafiya waɗannan abubuwa takwas suna jujjuyawa su ne takallubat wa takayyura wanda rayuwar ɗan adam ba ta kubuta daga barinsu ya koyan uwa masu girma tun da haka ne lallai rayuwa hakan na nuna mana ba wai wani gwadabe ba ne guda ɗaya miƙaƙƙe wanda ake tafiya a ciki a kan shi mm-hmm. akwai abubuwa wanda suke akwai tudu da kwari a ciki a ɗabi'a irin ta ƙasar da muke rayuwa a kanta haka duniya da muke rayuwa wani wurin kaga tudu ne wani wurin kuma kaga shi kwari ne a gangara ko a hau yace haka rayuwar ɗan adam take a cikin wato matuƙar yana ƙaidar rayuwa idan waɗannan abubuwa na canje-canje sun samu ɗan adam to galibi sai ga mutane halayensu sun shiga cikin rudani da rikici masu yawa ra'ayoyin al'umma sai kaga sun bambanta wannan yake haka aka yi, wannan yake ba haka aka yi ba wannan yake nan aka yi, wannan yake can aka yi. mahangar mutane za ta bambanta game da abin da ya auko mutane na wata musiba ko wani canji da ba ana cikin wannan hali sai ka samu waɗansu saututtuka suna tasowa nan da can suna ainihin hawa suna sauka wani lokaci ka ji sun ɗaga wani lokaci ka ji su ainihin wato ƙasa-ƙasa waɗannan sautuka sautuka ne na ma'abota ilimi da ma'abota hankali da ma'abota ƙwarewa a cikin rayuwa da kuma ma'abota hikima waɗanda suke kallon al'amura cikin tsanaki a ma'auni na ilimi da ma'auni na hankali da ma'auni na hikima daidaitacciya sai su ainihin wato fara magana game da wato su fara bayani game da nema mutane alkhairi da kawo musu da sharri suna nema wa mutane tabbatar da abin da zai zama maslahar su ne kuma su tunkuɗe musu abin da yake sharri waɗannan sautuka sautuka ne na masu nasiha masu ikhlasi cikin nasiha su ma'ana tsantsa saboda Allah waɗanda ba sa neman lada ko wani sakamako ko godiya a wurin al'umma suna neman sakamakonsu ne a wurin Allah shi kaɗai jalla jalaluhu suna neman maslahar mutane a duk inda suke Allah ya saka wa malaman mu da alkhairi ya saka wa ma'abota hankalin mu da hikima da alkhairi wajen shiryawa da dora mu akan hanya lokacin da al'umma ta tsinci kai a cikin hali na dimuwa da kuma hali na su. ya koyi uwana saboda Allah lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu kissoshi a cikin alqur'ani waɗanda suke nuni zuwa ga wannan magana suna da yawa za mu ɗauki ɗaya kawai a cikinsu hikimar kawo mana irin waɗannan kisoci a cikin alkur'ani don mu ɗauki izina daga rayuwar al'umma da suka gabace mu kamar yadda Allah kan ce fa'tabiru ya ulil absar ya kuma abota an kula da basira ku rika ɗaukar izina daga rayuwar waɗanda suka gabace mu bahaushe na cewa da na gaba akan gwada zurfin ruwa So da Allah ya bamu labarai masu yawa a cikin alkur'ani mai girma game da waɗansu mutane masu gaskiyar ƙuduri da mutane masu nasiha da islahi cikin mutane waɗanda idan suka ga jama'arsu sun fada da danginsu cikin wani hadari to shi kenan sai su tsayi tsayin daka wajen yi musu wa'azi da yi musu nasiha da jawo hankulansu suna su, suna neman tsira ga mutane suna neman alkhairi ya tabbata a cikin rayuwar al'umma sun yi kira da sautuka maɗaukaka amma abin bakin ciki al'ummar su basu amsa musu ba ba su ji abin da suke faɗi ba sai ƙarshen al'ummar ya zama wato ƙarshe ne mai ɗaci ya zama ƙarshe ne wanda yake mummuna wanda ba mai hankalin da zai so ya auka cikin irin wannan misali daga cikin irin wannan ya zo cikin suratu ghafir Allah tabaraka wa ta'ala ya kissanta mana labarin wani mutum mumini wanda wannan sura suratul ghafir ana kiranta da suna suratul mu'min suratul mu'min wannan muminin shine wannan mutumin da nake so ne mana ishara zuwa gare shi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar da labari shi wannan mumini na mutanen fir'auna wanda Allah ya kira shi mu'minun mu'minu ali fir'aun muminin mutanen fir'auna wanda yana koyi imani ba su san mai imani bane amma ga cikin fadar fir'auna ana kai kawo da shi ana gudanar da al'amura tare da shi ana yankewa a kulla tare da shi amma ya koye imanin shi da annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam ya zo wurin Fir'auna da mutanen shi yana kiran su yayin da annabi Musa ya zo wurin Fir'auna da mutanen shi yana kiran su zuwa ga Allah zuwa ga ta shi da tauhidi yana kiran su zuwa ga imani da Allah tabaraka wataala Fir'auna sai yayi watsi yayi wancakali da da'awar shi ya ƙaryata manzancin shi ya tara mutane yana izuga su yana ingiza su akan annabi Musa domin su masa tawaye su mishi bore su mishi bore yana kudurtawa a cikin niyyar shi da azama shi zai kashe annabi Musa alaihi salatu wassalam kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu labari Allah ta'ala ya faɗa a cikin wannan sura suratul ghafir tun daga aya ta 26 Allah yake cewa wa qala fir'aunu fir'aunu yana cewa da mutanen shi zaruni aqtul Musa ku banda zan kashe Musa ya kirawo ubangijin nashi zan kashe shi ya kirawo ubangijin da yake da'awa shine ubangijin shi inni akhafu an yubaddila dinakum domin ni ina tsoro zai canja muku addinin ku daga wanda kuka saba da shi wato na bautar shi aw an yawa fil ardi fasad ko ina tsoro ya bayyana da barna a ban kasa kaji mabarnaci ke cewa mai gyara zai kawo barna wannan ita ce aqidar mutanen banza in suka ga wani mai kira ya taso don ya gyara musu al'amarin shi al'amarin su sai su mai shi mutumin wanda. yana so ya saita aqidar su sai su mai da shi fandararre bauɗaɗɗe haka ƙorin shawon makka suka gaya wa manzon Allah su sallama da waɗanda suka yi imani da haka suke kiran wanda suka yi imani awa. sai ce wannan sabi'i ne wato sabi wanda ya kauce wa hanya miƙaƙiya miƙaƙiyar auren ita ce hanyar bautar shirka da kuma ainihin wato kafirci wanda suka kauce din suna nufin waɗanda suka rabu da addininsu suka samu addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to yana gaya wa mutanen shi yake cewa ina tsoro kar ya canja muku addininku ko ya haifar da barna a ban ƙasa sai wannan mumini ya yi musu magana irin ta hankali da imani da tunatarwa ya ce da su a tabbatuna rajulan an ya ƙula rabbi allah yanzu fa kashe mutum kawai don ya ce allah ne ubangiji na kamar an shiga ɗakin majalisa ne ana taro na ainihin wato security sai fir'auna ya bayyana wannan kudurin naki, magoya baya suka goya miki sai aka samu wani wanda shi na cin minority sai ce dan me za ku kashe mutum kawai dan ya ce Allah ne ubangiji na kuma ya zo muku da hujjoji bayyanannu ba molan ya zo muku da su ba ya zo muku da dalilai ba faɗi ya zo muku da su ba ba hira ce irin ta bakin titi ba ya zo muku da dalilai ingantattu waɗanda za su sa ku yi imani da shi ku yarda da abin da ya zo da shi kamar yana cewa da su dan me za ku kashe musa shin akwai laifi wanda ya fi girma wato akwai wani laifi wanda ya cancanci a kashe shi wanda ya aikata ne kawai dan ya ce allah ne ubangiji na sai ku kashe shi ai ba wanda ke cancantar kisa in ban da wanda zai kewa munanan ayyuka irin waɗanda ake kisa don su amma kawai dan mutum ya rike aqida da ya gudunta a ran shi to dan me za ku kashe shi haka za ka samu wawaye a cikin al'umma suna aikatawa da zarar wani ya fito mai gyara ne sai a ce za mu kashe shi ai za mu dau mataki a kan shi za mu ga bayan shi za mu yi kaza za mu yi kaza za ka ga mutane suna faɗin irin waɗannan abubuwa to an yi a baya kafin wannan zamanin an yi al'umma da ta gabace mu kafin al'ummar ƙarshen zamani ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan me za ku ce za ku kashe shi bayan ya tabbatar muku da hujja da aka ma nasiha musu nasiha irin ta hankali da nutsuwa da tsanaki da kuma imani wanda ya boye a cikin zuciyar shi ya ci gaba da musu wa'azi yana tunatar da su ƙarshen zalunci da barna in suka yi yana tunatar da su makomar kafirci da zalunci da taurin kai da abin da ya wato sauko ko yarin tabo akan al'umma da suka gabata kafin zuwan waɗannan zamani amma sai dai da wa'azi wanda yake mai taushi da harshe mai ainihin wato tausasawa sai ya gaba da cewa da su wa qala allazi amana ya qaumi inni akhafu alaykum mithla yawm al-ahzab yace ya ku jama'ata ina jiye muku tsoron irin abin da ya faru tare da waɗansu jama'u a baya jama'a jama'a ƙungiya ƙungiya su so gabace mu sai ba su misali kamar sun ce kamar suwa sai ce misalin abin da mutanen annabi nuhu suka aikata da annabi salihu da annabi hudu da waɗanda suka zo bayan su Allah tabaraka wa ta'ala baya zaluntar bayi wa ya qawmi inni akhafu alaykum yawm at-tanad ya ku mutane na ina tsoron ranar kira fa gare ku ita ce ranar kiyama ranar da ya ambace ta cewa yawma tuwalluna mudbirina ma lakum min Allah min asib randa za ku juya kuna masu bada baya ba ku da wani mai kare ku daga Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin wanda ya bace wa tafarki to babu wanda zai shirya da shi ya ci gaba da musu wa'azi Allah ta'ala ya ce wa qala allazi amana ya qaumi tabi'uni ahdikum sabila rashad yace ya ku mutane na ku biyo ni zan shirya da ku tafarki na shirya ya ku mutane na inna ma hadhihi alhayatu dunya mata' wannan rayuwar duniya fa dan jin dadi ne kankan. ba ta da tabbas ba yawa kuma ba tabbas ba ta dawama. wa innal akhirata hiya dar yace amma rahi lahira ita ce gida matabbaci ita ce gida na dawwama na tuturta wanda ba ta karewa ba ta shuɗewa kallo waɗannan kalmomi masu daɗi da ya yi amfani da su da wa'azi na nasiha mai kyau da ya yi musu amma abin bakin ciki ba su amsa wa wannan mai kira wannan mai da'awa ba wannan mai nasiha a gare su fir'auna ya wawantar da hankulan mabiyan shi kuma sai suka bi shi suka girmama shi suka mai da shi abin bauta yadda ya kira su zuwa gare shi suka koma daga bayan shi suka bar wannan mai nasiha suka ce ma kai muna ganin ma kai fa mutum ne wawa ko mutum ne mai rauni mutum ne gama gari suka yi watsi da maganar shi irin yadda jama'ar annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam shi ma suka yi mishi suka ce wa inna lanaraka fina dha'ifa kai shu'aibu muna ganin fa kai mai rauni ne a cikin mu mana ba kowa bane ba domin danginka ba da mun ma tofin alaƙi da mun jiddefe ka mun kore ka daga gare mu ba ka da wani matsayi ko wata kima fa a saurara maka muke kawai daga maka kafa kawai muke haka jama'ar annabi nuhu suka ga annabi aisu suka ga mishi haka mutanen annabi ainihin wato Musa suka ga wannan mu'mini a cikin jama'ar Fir'auna ba su fahimci nasiha da ya mutu ba ba su gane cewa ita nasiha ba wai sai ta fito daga wani mai nasaba ba ko wani mai daraja ko wani mai wani matsayi ba ko wanda yake da wani mukami ko sarauta ba su fahimci cewa nasiha ba dan ba sai da dukiya ake yin ta ba sai akwai wadata ba a'a hikima ce da Allah ke baiwa wanda ya so ya ba wa cikin bayan shi sai kin sa mishi bayanai masu amfani da hangen nesa wanda zai wa mutane domin ya amfanar da su ya tsamar da su daga abin da suke ciki na ainihin wato ƙaƙanata ko kuma hali mummuna ko rikici ko kuma wani ainihin wato rudu da ya game mutane ko da ku mutum mai rauni ne sai a ɗauka daga gare shi ko da mutum ne wanda ba a ɗan kai a dube shi saboda kaskance shi haka za a ɗauka domin ita hikima kamar kayan tsantuwa ce na momini duk inda ya samu ya kamata ya ɗauka yayin da suka yi watsi da nasiha nasiha shi ya tabbatar da cewa ba za su karɓi abin da ya zo da shi ba amma duk da haka bai ɗaya bai musu haso ba sai yake da su fasa ma aqulu za ku san abin da nake gaya muku gaskiya ne za ku gane akwai lokaci yana nan zuwa wa ufawwidu amri ilallah ni kam na mai da al'amri na na fawwala shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah basirun bil ibad lalle Allah mai ganin abin da bayin su ke aikatawa ne karshen abin da ya gaya musu kenan wannan magana da ya faɗa ita ce hali na da yawan malamai da abota hankali da masu hikima a kowane zamani da wuri idan suka yi mutanen su nasiha suka tsoratar da su suka gargade su in suka ga ba amsa ba to koda ba su furta da baki ba lisanin hal ɗinsu yana furta irin wannan makamancin aya fasa tazkuruna ma aqulu lakum za ku gane abin da muke faɗa ku gane bane yanzu akwai lokaci yana da za ku In ma dai a yi nadama nan duniya nadama mafi alkhairi kenan don za a iya komawa a gyara ko ku yi nasi ko ku yi nadama a ranar gobe kiyama nasiha wato abin nan da na sani irin wanda ba za ta amfana da ku ba amma a ƙarshe mai ce ki akiba me ya makoma ta waɗannan mutane da shi wannan mumini cikin fir'auna din mutanen fir'auna Allah ta'ala sai ya faɗa aya ta 45 yake fawqahu Allah sayyi'ati ma makam sai Allah ya tsare shi daga mugun abin da suka shirya mai na makirci ya ba shi tsaro da kariya sun shirya makirci sun shirya tugu sun shirya gudun zare domin su cutar da shi amma sai Allah ya tsamar da shi ya kubutar da shi da aka dunne makirci ba ya iya cutar da mutanen kwarai sai don Allah ya so kuma barazanar ne barazana ba ta hana mutumin kirki ya yada da awon ta alkhairi da ya san ita ce gaskiya ita ce imani da ita ita ce magabata suka bar duniya a kanta shi kaga sai Allah ya ba shi tsaro amma mutanen fir'auna da suka karyata wannan mumini suka karyata annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah yake sai mafi munin azaba ta rinchaɓo akan mutanen fir'auna in baka gane azabar ba kar ka ɗauka iya waccan taltsarwar duniya ce kawai da aka mai cikin bahar maliya Allah yake annaru yu'raduna alaiha ghuduwa wa ashiya wuta ce ake bijiran musu da ita suna cikin kaburburansu suna barzaku kafin zuwa lahira ana bigirin musu da wuta safiya da marece suna ɗanɗana azabar abin da zai same su wa yau ta ƙumu sa'a Allah yake ran da alƙiyama ta tsaya kuma adikhilu ala fir'auna ashad al'azab sai a ce ku shigar da fir'auna da jama'a shi cikin mafi tsananin azaba to kaga yadda ƙarshe ya kasance na waɗanda suka bijirewa masu wa'azi a cikinsu. suka bijirewa masu nasiha a cikinsu. masu nusashe su zuwa ga abin da zai amfanar da su duniya da lahira ya koyi uwa masu imani to haka kowace al'umma a kowane zamani kowane wuri idan suka zama ba sa sauraron nasihohi na masu nasiha su da malaman su da ma'abota hankali da hikiman su to za su zama cikin tarwatsewa da lalacewa za su zama cikin rudu da dirkaniya suna ɗimuwa ba su san inda za su je ba ba za su fita daga ciki ba sai san da Allah tabaraka wa ta'ala ya so abin mamakin ma shi ne waɗanda za ka samu suna ɗauko maganganu da suke riko da su daga jahilai a cikin intanet a cikin media da zarar an buɗe facebook an ga da ya yi magana shi sai a shi ba tare da mai dalilin shi ba ba tare da wato zurfa ba tunani ba maganar nan ta dace ma ko ba ta dace sai kaga an ɗauka an yi aiki da ita Ka ga mutane sun ainihin wato ɗauki maganar mutumin da an san shi mabarnaci ne makaryaci ne a rayuwa an jarraba shi ba ɗaya ba biyu ba wuri daban-daban duk an sani a ƙasa ko a wani yanki mutumin banza ne ba mutumin ƙwarai ba ne sai ka ga mutane sun ɗauki maganar shi sun bar maganar malamai da ma'abota hankali a gefe guda ba sa ma waiwayar abin da malaman suka faɗi manzo Allah sallama ya yi gaskiya inda yake faɗi cikin wani hadisi da Ibn Majah ya rawaito haka Muslim shi ma Imam Ahmad ya fitar a ciki annabi sallama na cewa da sannu wani zamani zai zo wa mutane waɗansu shekaru ne da ya kira su khadda'a na ka ce sanatun khadda'a ita ce shekarar da za ta zo a samu ruwan sama mai yawa mutane suna tsammanin samun amfani sai kuma Allah ya hana su amfanin gona ga ruwan dai an samu amfanin bai yi ba ita ke kira sanatun khadda'a to annabi yace wasu shekaru masu yaudara za su zo a lokacin za ka ga ana gaskata makaryaci ana ƙaryata mai gaskiya ana amincewa maha'inci kuma ana sa'intar da masu amana haka manzo Allah ya faɗa kuma a cikin sahihi cikin sunan na ibnu majah al Ahmad ya fita cikin musnad za a rika amincewa maha'inta amma masu amana kuma a wato a ha'intar da su manzo Allah ya ce za ka ga abuwai zuba suna magana suka ce ya manzo Allah kawai goyi zuba yace su ne kaskantattun mutane jahilai maras ilimi waɗanda su za su jagoranci da kuma magana akan al'amari na al'ummar musulmi gaba daya wannan yi daidai da maganar waɗansu baitoci na al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib da yake cewa a cikin baitun sun fassara su a taƙaice mun auka cikin kurakurai da bala'o'i masu yawa a zamani na tukka da warwara da kuma rikita-rikita da ta yawaitar ciki alkhairi ya ƙare mutanen kirki sun kaskanta har ya zama mutanen banza sun samu ɗaukaka saboda ƙaranci na mutanen kirki masu umarni da kyakkyawan aiki suka koma da baya ma'ana aka ki kulawa da su har ya zama babu ga munkari nan ana ji ana gani ba kasafai ake inkari shi ba sai ya zama ainihin wato mutane sun fada a cikin bala'i da musiba Allah ta wa ta'ala ta kiyashe mu ya kuma uwa masu girma waɗancan shekaru da manzon Allah ke nuni zuwa gare su ba mamaki su ne waɗannan kwanakin da muke rayuwa a cikin su da ka kalli hadisin da kyau za ka gan shi rayuwar al'umma a yau shekarun suna yaudarar mutane har ya zama an mai da mutanen kirki mutanen banza mutanen banza mutanen kirki mai amana sai ai da ji yawa ma zai zaɓe ka wa ma kula da kai maha'inci wanda ya yi an gani a baya ba a ji daɗi ba kuma shi za a sake ɗauka a sake dankawa ragamar jagorancin al'umma haka manzon Allah ya faɗa ƙarshen duniya al'amarin da zai samu mutane kenan da haka kaga ba mamaki waɗannan kwanakin su ne kwanakin da muke rayuwa a cikinsu da haka ƴan uwa masu girma na rantsi da Allah babu gyaruwa a cikin mutane babu komawa kan gwadabe madaidaici halinsu ba zai gyaru ya miƙe ba sai idan masu hankali da masu hikima da ma'abuta ilimi su suke jagorantar al'umma zaɓaɓɓun mutane su ne jagorori su ne masu faɗa aji su ne masu gudanar da rayuwar al'ummar musulmi in ba haka ba to za a yi ta fama da matsaloli ba kuma za a iya fita daga cikinsu ba don an kauce gwadabe wanda yake na gaske لا يصلح الناس فوضى لا صلاة لهم ولا صلاة إلى جهالهم صادوا حقون والإن فيما يفعل إلى ربو الله تبارك وتعالى داود موكل تفرسي مريجيتي mu samu gane kima da darajar maganganun ma'abuta ilimi da ma'abuta hankali mu dawo zuwa gare su don samun mafita a cikin rayuwarmu da samun rayuwa da jada kyakkyawa mai kikkiya wadda Allah tabaraka wa ta'ala yake so kuma yarda da ina tsokaci a ƙarshe akan wata matsala guda ɗaya daga cikin lalacewa yanzu za ka gani masu babur ɗin adini ta tau za ka ga a yau yadda za ka ga yara da yaran mai adini ta tau ne ke ɗan hawa gefen nan na shi direba fasinja na baya yaran shi ko abokin shi yana ɗan zaune gefen shi a hankali abin ya fara tafiya sai aka zo kuma fasinja ma na hawa wannan gefen tun ana hawa gefe ɗaya har ana hawa gefe biyu mutum uku gaba yadda mutum uku suke zama a baya yanzu al'amarin ya barnar ta fara yawa mata ne suke hawa gefen ugun ne a daidaita sau na tabbatar kuna ce da wannan cewa wannan ba karamin munkari ba ne ko budurwa ko matar aure ko bazawara baliga sai ta zo ta zauna a ugun mai adini da sau gefen shi na dama da gefen shi na hagu a shi yanzu wannan ba farna ba ce to muna kira ga hukumomin da abin ya shafa musamman hukumar hisba da hukumomi na shari'a lallai su sa doka ta kawar da wannan mummunan aikin musiba ce domin ka ga akwai cuɗanyar maza da mata ko banda a cikin adadin sau sai ga mace namiji an cuɗanyi mutum hukun da za a ba. Ta wannan ma bai isa ba yanzu ma har za ta tura ƙugun ta cikin ƙugun mai adadin sau a kai ta inda za a kai wannan bala'i ne wannan musiba ce ya kamata a yi maganinta ya kamata a yi maganinta ya kamata a kawo ƙarshen Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu gyara da kuma daidaita halayenmu na tabbatar ba wata mace mai mutunci komai kankantata da za ta yarda ma ta hawar da wuri alama ce ta rashin kamun kai da rashin kunya da lalacewa da tabarbarewar tarbiyya da duk matar da za ta hau gefen mai adidai da su wallahi mai mutunci ko namiji ne a baya ba za ta iya shiga ba ballantana ma ta hau gefen mai adidai ta نسأل الله السلامة والعافية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك أن تصلح أهوالنا كلها ونسألك أن تصرف عنا الفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعل بلادنا آمنين مطمئنين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله